Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. hukumomin bangladesh sun ɗau matakan tsaro sosai a ko'ina a daka babban birnin ƙasar jiya asabar bayan jan dagar sa'o'i 11 da aka yi da 'yan bindigar nan da suka kashe mutane ashirin akasari farar hula 'yan kasashen waje a wani wurin cin abinci na zamani jami'an tsaro sun kubutar da sha uku daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su ɗin yawancin waɗanda aka kashe ɗin italiyawa ne da japanawa an kuma kashe akalla jami'an 'yan sanda biyu ma'aikatar harkokin wajen italiya ta tabbatar jiya asabar cewa akalla italiyawa tara na cikin waɗanda na da ka ya rutsa da su haka zalika hukumomi a japan sun tabbatar da mutuwar japanawa bakwai da fadar shugaban amurka ta white house da ma'aikatar harkokin wajen amurka duk sun tabbatar da mutuwar wani ba amurki to amma ba su bayyana kowaye ba dukkan wato dukkan su biyu sun yi tir da harin sannan suka ce amurka na tare da bangladesh kuma ta himmantu ga tunkarar ta'addanci a duk inda yake wani mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ya ce sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun na fatan za a yi nasarar gurfanar da masu hannu a harin gaban shari'a kuma ƙoƙarin da ake yi a matakan yankuna da na ƙasa da ƙasa na yaƙi da ta'addanci dole ne fa a inganta a wani jawabi ga kasar jiya asabar firaministan bangaladesh sheikh hasina ta ce kasar ba za ta bar masu yin kafar ungulu su yi nasarar zubar mata da mutunci ba ta yi kira ga dukkanin 'yan kasar ta bangaladesh su taimaka wajen yaƙi da ta'addanci wasu yara biyu sun mutu a wani mummunan harin bam da mayakan alshabab suka kai a garin baidowa da ke kudu maso yammacin somaliya cewar shaidu da jami'ai a jiya asabar wani mai wato aiki da motar daukar mara lafiya a mai suna yahaya hassan na ɗaya daga cikin waɗanda suka fara isa unguwar hawadak inda akasarin bama-baman suka dira kuma ya gaya muryar amurka cewa kimanin bamamai sha ɗaya ne suka yi darar kan mai uwa da wabi a sassa da dama suka halaka yara ƙanana 'yan mata biyu masu shekaru hudu da biyar hassan ya ce ɗaya daga cikin 'yan matan ta mutu nan take bayan da bam ɗin ya dara kan gidansu yarinya ta biyu kuma ta mutu ne a asibiti akwai baraguzan bam ɗin a kanta kuma ta mutu ne a ɗakin jinyar waɗanda ke cikin mawuyacin hali a cewar sa ƙasar burtaniya ta doshi hanyar sake samun firaminista mace shekaru 26 bayan ta farko margaret thatcher ta sauka sanadiyar matakin da jam'iyyar 'yan riƙau ta conservative ta ɗauka saboda shigar ƙasar ƙungiyar tarayyar turai na gaba-gaba cikin 'yan takarar mai gurbin firaminista david cameron a matsayin shugaban jam'iyyar ta kwanzabatu mai mulki da kuma firaministan ƙasar dukkansu biyu mata ne wato da ministar harkokin cikin gida mai ƙarfin halin nan theresa may da ministar makamashi andre lesman wadda bata goge ba sosai a harkar siyasa da alamar farin jinin maza uku da ke takara na dusashewa da sauri tsakanin 'yan wato majalisar dokoki 'yan jam'iyyar takwan zabatif waɗanda za su kaɗa ƙuri'ar sirri ta tankaɗe da rairaya daga ranar talata har sai 'yan takarar sun ragu zuwa biyu kawai mambobin jam'iyyar na gidi masu yawan dubu 150 su ne za su yanke shawara ta ƙarshe ta wata ƙuri'ar da za su kaɗa ta akwatin gidan waya zuwa ranar biyu ga watan satumba lissam wadda ta yi fafutukar ficewa birtaniya daga tarayyar turai yayin ƙuri'ar raba gardama tana samun goyon bayan 'yan majalisar dokokin da a da ke shirin goyon bayan tsohon magajin garin london kafin ya janye sanadiyar mummunan saɓani da michael gove wanda shi ma ɗan fafutukar ficewa daga eu ɗin ne haka ita ma jam'iyyar leba da alamar wata mace angela eagle ita ce za ta jagorance ta kuma ana ganin gobe litini za ta yi shelar karawa da jeremy corbyn jagoran 'yan ra'ayin sassauci shugabancin matan ya wanzu zuwa scotland inda aka samu babbar minista mace ta farko mai suna nicola sturgeon da kuma shugabar jam'iyyar conservative a arewacin kan iyakar ita ma mace yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta gana da jami'an hukumar bincike ta fbi ji asabar kan batun amfani da ta yi da adireshin imel na kanta a maimakon na gwamnati lokacin tana sakatariyar harkokin wajen amurka a cewar mai magana da yawun kwamitin yakin neman ta. an mata tambayoyin kimanin tsawon sa'o'i uku da rabi ne a hedkwatar hukumar ta abi da ke birnin washington dc tambayoyin sun biyo bayan cewa da attorney general ɗin amurka loretta Lin ta yi za ta amince da duk wata shawarar da ƙwararru a ma'aikatar shari'a suka yanke da kuma hukumomin tarayya da suke binciken amfani da adireshin imel ɗin da ita clinton ta yi amfani da shi a maimakon na gwamnati ana kyautata zaton hukumar ta fbi za ta kammala bincikenta ba da dadewa ba labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masana sun ce wasu daga cikin matsaloli da ke addabar ci gaban ilmi a arewacin Najeriya sun hada har da jahilci game da matsayar addini kan neman ilmi musamman na zamani. Shi yasa har yanzu ake samun jan kafa daga wasu iyaye ta wajen ƙin saka 'ya'yansu maza da ma matan makaranta. mukaddashin shugaban jami'ar jihar kebbi farfesa bello malami ne ya yi wannan bayani a tattaunawar da wakilin sashen hausa lawal sani kona rashin yi wa 'ya'ya tanadin ilimin zaman duniya da ta lahira da iyaye suka yi yake umul a aba'isin fitinu da bala'o'i da ke addabar duniyar mu ta yau shugaban jami'ar fasaha da kimiyya ta jihar kebbi Farfesa bello shehu malami ya furta haka cikin hira da muka yi kirana ga iyaye shine a yi tunani da irin alƙidan da addininmu ya karantar da mu cewa yara hakkinmu ne kuma idan mun mutu muka iske ubangijinmu za mu yi bayani yadda muka gudanar da tarbiyyar 'ya'yanmu to wannan akasari mukan yi watsi da wannan karantarwar shi ke sa iyaye har yaransu su kai eh, lokacin da za su zama dattijai su ma an bar su ba eh, nuni na hanyar da za su bi rayuwa su yi ta cikin sauƙi da jin daɗi to kirana a nan shine iyaye su ji tsoron allah hakkin nan da allah ya ɗora musu na ganin cewa sun tarbiyyantar da 'ya'yansu a kan turba wadda za ta sa su zama mutane al'umma ingantattu sai sun saukar da shi hanya ta farko daga saukar da shi kowane mu ya sani abin da yake iyawa daban-daban yake don shi ne ma shi allah ubangiji da kansa ya ce kowa ya bauta masa gwargwadon ikonsa to ashe in haka ne ko wurin aiki kowa irin aikin da yake iya yi ya bambanta don haka ɗai daga cikin hakkin iyaye shine su binciki 'ya'yansu su gano shin kowane wane irin aiki yake iya yi sai a wani baiwa allah ya masa na aiki sai a ɗora wannan yaron akan baiwar da allah ya masa zai ci nasara abinda mutane za su gane shi ne a kowace sana'a ta duniya allah ya saka arziki a cikinta idan za mu duba mutum ya duba a kasuwar garinsu za ka ga mai sai da tonka da mai sai da tonka da mai sai da tonka wannan ya je makka ya gina gida ya sai mota ya yi aure wannan kullun da kyar zai haɗa kuɗin cin abinci kasuwa ɗaya watakila wuri ɗaya ma suke a zaune don haka shi arziki daban yake amma dole ne kowa sai ya samu sana'ar da zai hau don ya korewa bakinsa a kuda wannan shine addini ya tanada wannan shine kimiyya ma ta dan adam ya tanada kowa sai ya samu abin da zai tallafa wa rayuwarsa idan ana son kar ya zama matsala ga kansa da kuma sauran al'umma muna ganin irin fadace-fadace da ke faruwa cikin duniya da kashe-kashe duk wannan yana faruwa ne saboda tun harko iyaye sun kasa su aza 'ya'yansu bisa turba ta neman eh, ilimi na zaman duniya da ilimi na a zaman lafira. Gwamnatin jihar Kaduna kuma ta ce ta himmatu ainihin wajen ganin an samu ci gaban ilimi musamman na ɗiya mata a jihar. Da kuma daidai lokacin da take kira ga ma'abuta ilimi da ƙungiyoyin farar hula da waɗanda suke wa harkar ilimi hidima su ƙara ba da gudumawa a wannan fanni. Kwamishinan ilimi na jihar Farfesa Andrew Nock ne ya bayyana haka a bukukuwan da aka yi domin karrama ranar yara a bana. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa a yankin Iliya Kure ya aiko mana. We have Idan kuka tuna, mai girma gwamna ya tallafa wa 'ya'yan mu mata guda talatin su je jami'a ta Kampala don karatun zama likitoci. In Allah ya yarda, nan da shekaru biyar masu zuwa, za mu sami likitoci mata guda talatin da za su fara aiki a asibitocinmu. Kwamishinan kuma ya yi shelar ba da tallafi ga ƙarin mata masu son zuwa karatu a matakin jami'o'i don yakar jahilci da kuma bunƙasa zaman lafiya a jihar kaduna da ma najeriya baki daya hakan ya sa professor nok ya yi kira ga kamfanoni da ƙungiyoyi na gida da na raya ƙasa da su tallafa wa gwamnatin jihar kaduna wajen ciyar da ilimi gaba musamman ilimin 'ya'ya mata na tambayi su mata maluma guda biyu malama Yorkshire shamaki da malama tabita kasa muhimmancin ilimi ga 'ya'ya mata. Mace da zara ta samu ilimi akwai abubuwa da dama da za ta yi. gidan da in ka gan mace tana da ilimi eh, mace da tana da ilimi za ka gan bambanci da gidan da mace da ba ta da ilimi don za ta yi kokari ta gan komi a gidanta ya yi tafiya daidai daga mai gidanta har 'ya'yanta an gane cewa in ka ilmantar da ya mace ba za ta rike shi ma kanta ba za ta tabbatar cewa duk wanda ke kusa da ita shi ma ya samu wannan Ya sa yake da muhimmanci a ilmantar da ita kuma in ka ilmantar da ya mace kamar yadda aka ce in ka ilmantar da mace ka ba ma mutane da yawa yanci domin kam ya mace za ta ga cewan 'ya'yanta makwabtanta duk wanda ke kusa da ita za ta so ya samu wannan ilimin don ita ma ta san amfanin da ya mata wani rawa ya kamata najeriya ta taka ko a gwamnatance wurin gani an bunƙasa ilimi ga 'ya'ya mata ya kamata su kara rawayar da kan jama'a domin da dama suna ga kamar batan lokaci ne a ilmantar da 'ya mace amma in aka wayar da su sun gane cewa ba haka ba ne za a samu cin gaba kuma in aka yi haka nan za mu gan canji Na tambayi wata ɗaliba yadda take so ta amfana da ilimi. Sunana Lami Ibrahim. Na zuwa Government Day Secondary School na rayu Kaduna State. A gane na boko shine mu je makaranta mu samu ilimi. Saboda idan mun je makaranta mun samu ilimi, abu da muke so mu zo zama rayuwa mu za mu iya mu zama. Kuma idan mun je makaranta idan muna so mu zo mu zama wani abu a rayuwa mu mu zo na mu yi karatu da kyau kar mu zo na muna wasa. dan teacher yana cikin class sai mu zauna muna ji abubuwa da malaminmu suna koya mana kan mu zauna muna yin wasa ina son zama nan saboda in taimake ran mutane ta ilimin da na samu a makaranta sai ina ba su magunguna wanda ya kamata in ba su ya warkar da jikinsu saboda su samu lafiyan jiki sai su ci gaba da rayuwarsu babu shakka ilimi na da muhimmanci idan ko har mace ta same shi ba gidanta kaɗai zai amfana ba amma al'umma ne baki ɗaya. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, nigeria. Daga jihar Kebbi kuma an yi kira ne ga ɗalibai 'yan mata da suke kammala karatu a makarantar sakandaren gwamnati ta tarayya da ake kira Unity College da ke Kebbi cewa su mai da hankali wajen koyon sana'o'in hannu domin su kasance masu dogaro da kai. Wakiliyar sashen Hausa a jihar Maryam Atu Muhammad ta halarci bikin yayi ɗaliban da kuma rahoton da ta aiko mana. Wannan kira ya fito ne daga shugaban kwalejin 'yan mata ta Gamman Girls Unity College da ke birnin Kebbi jihar Kebbin, Najeriya. Hajiya Tuni Aliyu yayin walimar yaye ɗaliban kwalejin da suka kammala karatunsu a shekarar bana. Hajiya Tuni Aliyu wadda ta bayyana mahimmancin ilimin sana'o'in hannu ta ce, mun koyan ma yadda ake jikuna kamar za ki sai irin wannan rafa da kiga yana wuyarin sai ki jikatta mun koya musu yadda ake yin bangles da kuma sarkuna da yan kunne mun koya musu yadda ake yin ɗinkin tela da kuma saƙe-saƙen soyitoci an koya musu yadda ake yin kama detergents irin su omo shampoo din nan da sauransu kuma an koya musu yadda suke snacks daban-daban irin na sayarwa an nuna musu yadda ake sarrafa kamar irin masara into powder form a sealing ɗinta domin a sayar ga jama'a akalla dai mu shine yara su yi dogaro da kansu su samu da abin da za su yi dogara kahin su je further education da zarar an ba da hutu kada su bata lokacin su su samu abubuwan da za su yi fata ta dai shine uwayen yara za su dan tallafa musu domin ga lokacin gaskiya mun so idan mun kira ma jafita din mutum mu tallafa ma yara da ko da kankani ne saboda sana'a ba ta kwarin kuɗi da dama kamar dubu biyar dubu goma ma za ki fara wannan sana'a mun so mu dan bada wayannan tallafi ga su yaran mu amma gaskiya tayin bai yadda ba su ma ɗaliban da suka kammala karatun su bana ga abin da suka ciwa sunana Rabi'atu Ibrahim Wara muna cikin waɗanda ke ba da gudunmuwa ga na MSS kuma ni ce Amira wato ne a shugabansu. To mun gode muna farin ciki gaskiya da wannan MSS wanda yake shi ya nuna muna wannan tarbiyya da mun ka samu wanda yake ba kowa ne zai samu tarbiyya kamar hakan gaba. saboda sun ba mu tarbiyya kwarai da gaske da yanayin da za mu yi shigan mu da yanayin da za mu sa hijabi. An koya muku yadda kuka alkur'ani. Insha Allah. yaya shi boko kuna da isassun malamai? Gaskiya alhamdulillah don ko shi ma bokon nan muna da isassun malamai iya gwargwado Ana Maryam Muhammad Arzika daga Zamfara. Alhamdulillah gaskiya mun gari ba kwarai ga karatun boko sannan mun samu tarbiyya ta kwarai ta kyakkyawa wadda ko gaban iyayen muke za a iya ba mu irin ta. Malam Shehu Umar Dallatu Petron na MSS ta GGUC ga abin da yake cewa game da karatun su. Alhamdulillah wahala da muke samu wajen karantar da yare 'yan mata zaka koya ma yara tarbiyya amma wani lokaci idan suka je hutu sati biyu ko da aka dawa sai ka iske wannan ginin da kai du ya rushe duk ya rushe mahi yawa yare yan kaɗan ne wasu iyayensu za su kula amma akwai masu hazaƙa waɗanda ka riƙe wannan abin kuma su yi amfani da shi wannan shi a ƙalubalen da muka samu sannan ma a cikin makaranta ma akwai ƙalubale amma muna samun haɗin kai ga makaranta idan muka ga wani gyara wata matsala wadda ta tuzgo mu sanar da hukumar makaranta kuma sai a taimaka mana sai mu zartar da abin in Allah su wannan akwai sauƙi ga matsaloli illai abin da a tausayi na ga nan gaba yare ne za ka yaruwa yaro nasiha nasiha ya ɗauka amma da ya bar wannan wuri in ya can sai ka iske kamar ba ba a yi masa nasiha ba wannan karatun da kake koya musu na alkur'ani eh. da sauran hadisai eh. to yaya ka ga karatun bokon su alhamdulillah karatun bokon su shi ma yana ta yadda ya kamata bayan muna karantar da su a islamiyya mu yi musu sallah salloli nan a magariba da isha'i da dai sauransu to karatun bokon ma yana amfani don na ji asibiti shekaran je 'yan makaranta da yawa waɗanda suka tarbe ni akan mun karantar da su kuma sun zo sun zamo nurse nurse nurse na asibiti eh wannan alhamdulillah suna mai da hankalin su gare su sai dai a yi ƙoƙari a jawo hankalin iyaye su kula ma yaransu wani lokaci ana samun matsala daga iyaye ko ka iske yarinya an koya mata ko yarinya tana wani abu mara kyau kai mata magana ta ce ai ko gidansu ba a hana mata ba kaga wannan bayan da za ka yi da yaro yaro ya ga ko gidansu abin da yake mara kyau ba a hana mai ba to ka gani kai yana da wuya kai ka aza ginin da za ka rushe ka hana shi wannan abin muna samun wannan matsala da dama kuma muna fama da gwamnati ta yi kokari ta taimaka kamar yadda take karanta suwa kuma ta rinka kulawa abubuwan da ke faruwa a cikin makarantun ne da haƙƙin malamai ya kamata gwamnati ta kula da haƙƙin malamai a biya su saura waɗanda suka yi jawabi yayin walimar sun shawarci ɗalibai da kada su yi ƙasa a gwiwa wajen neman ilimi gaba da sakandare tare da kiyaye tarbiyyar da suka samu daga iyaye da malamansu. bikin walimai ya kunshi gabatar da kyaututtuka ga shugabannin kungiyar ɗaliban musulunci da makarantar masu barin gado da kuma waɗanda ke bayar da gudunmawa ga cigaban gaban ɗaliban musulunci ta makarantar maran ato muhammad muryar amurka daga birnin kebbi nigeria Hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka usid ta ba da gudumawa kan harkokin ilimi musamman a arewacin Najeriya. Mun kawo muku kashi uku na hirar da Abdulwahab ya yi da wani jigo a harkar bunƙasa ilimi a jihar Bauchi Alhaji Aliyu Gambo wanda yana daga cikin masu ruwa da tsaki da suka halarci babban tarurruka da aka yi a Bauchi da kuma Sokoto kan wannan batu. A ƙarashin hirar ya yi magana ne kan hanyoyi da za a rika taimaka malamai domin su kware kan ayyukansu. Ko tarurrukan bita da da a dinga yi akwai kuma sauran tarurruka na ƙara ma juna ilimi wanda zai ƙara inganta musu hazaƙa da ƙwarewa kuma za a ƙara musu sabon dabarbaru na yadda za su koyar da waɗannan ɗalibai ɗin domin ana son a samar da ingantattun ɗalibai sannan kuma da ingantattun wajen koyarwa wajen koyarwan kansa ana so ya zama abin da suke kira lana friendly yawa kaman ɗakunan karatu kenan yawa mhm. kaman wajen firamare nan mhm. za a inganta waɗannan firamare ɗin ta hanyar samar musu da kayayyakin zama da kayayyakin da zai dan sa su nishaɗi wanda hakan shi yake sa yaro ya zauna a makaranta shi yake sa yaro ya zo makaranta din don duk in babu irin waɗannan ba da a samu improve access ba ba da a samu improve enrollment ba sannan ba da a samu retention ba kaga in babu retention complete daman eh, muhimmai dai abin da yake zai sa musu sha'awa yawwa sun tuna akwai akwai abu kaza to za ga ana dokin za ga ana ɗaukin zuwa makaranta din eh, ba ma a je ba kawai har ma a zauna a yi eh, karatun ba ma a zauna a yi karatun ba har ma a karasa. a kuma sakamako daga baya a baya ta sakamako to a ƙarshe zan so in san menene ko kuma a hasashen da za ka yi eh, ganin dai cewa idan duk wannan tsare-tsare ya samu gudana yadda aka tsara aka tafiyar da shi ya abin zai kasance to alhamdulillah abin da zai kasance na farko dai shine yawan yaran nan da suka zama ba su karatu ba su da aikin yi sai yawon gararan ba sai fitina-fitina na yau daban na gobe daban in allah ya yadda duk waɗannan za a yi maganinsa domin an sama musu dama dama ta samu sun shiga makaranta sun yi karatu sun samu abin yi su ma sun zama masu dogaro da kansu ga matsalan yaran nan ya ragu kuma da zaran matsalan yara ya ragu tunda a yanzu fa matasan nan su ne kashin bayan al'umma su suka fi yawa a cikin al'umma to da zaran an yi maganin wannan to insha Allahu da a samu ingantaccen al'umma mai zaman lafiya kuma ci gaba da samu to ko da ke dana ce da karshe ban sani ba ko akwai wani abin da yake muhimmi wanda yake ban tambaye ka ba za ka yi batu a kai to muhimmin dai shine godiya ne ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka samu wata ƙasa wanda al'umman ƙasan suka ji sha'awa suka yi tunanin cewa ya kamata su kawo tallafi ma ƙasan najeriya kuma a najeriya ma a jihar mu ta bauchi a arewacin najeriya a jihar mu ta bauchi sannan shi mai girma gwamnanmu muhammad abdullahi abubakar esquire ya ga cewa e lalle wannan gudumawa abin a karba ne abin a yaba ne ya ɗauki abin nan ya runguma hannu biyu idan ka duba tsarin gwamnatin nan hankalinsa don iya ce maka 95 cikin 100 na ayyukan gwamnatin nan ya mai da hankali ne a bangaren ilimi abu ne sani ce haka idan ka duba budget wato kasafin kudinsa ya ba da kaso mafi tsoka ma'aikatan ilimi na farko kenan na biyu idan ka duba wanda yake masa mataimaki wato deputy gwamna shine ya ɗauko shi ya ba shi kula da ma'aikatan ilimi kaga wannan shi abu na uku yanzu haka akwai kwamiti mai karfi wanda shi mai girma gwamna ya saka domin su duba su yi gyara su warware duk matsala su fito da gyare-gyare da hanyoyi mai kyau wanda zai inganta ilimi a jihar bauchi to wannan godiya bayan na ce ma allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana wannan kasa na Amerika to godiya na biyu shine mashi mai girma gwamnan jihar bauchi saboda karɓan shirin da ya yi don in wani ne ba ma dai damu da shirin ba ballantana har ya karba har kuma shi ma ya sa hannu a memorandum of understanding na wannan tsari to akwai wani abin da yake ah, gwamnatin jihar bauchi za ta ba da tallafi ta manata wato irin wanda ake kira counterpart funding to a nan dai maganan counterpart funding abu ne wanda ya shafi su manya daga sama amma babban counterpart funding shine ita jihar bauchi a ta na state partner ta ba da ma'aikatanta kamar irina irina da sauransu akwai asibab akwai education da sauran hukumomi wanda duka duk lokacin da aikin ya taso da su ake kuma ta samar da watakila wuraren da za a gudanar da wannan kwarai ta samar da dama wato enabling environment ake faɗa ko da eh, turanci ta samar da yanayi mai kyau domin idan babu political will idan babu sha'awan abun ko son abun da kishin abun da kuma kishin al'umma a zuciyar shi mai girma gwamna da duwa waɗannan abun ba zai faru ba mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadaban haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin Haushin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa. Mafi adam batu kul kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. Wadatuwa ta zo cibin yalwa. Nema ilimi suturar sanyawa. Masu aro da wannan Allah mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da cuba Chubahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan nisa sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To a takaice hukumomin Bangladesh sun ɗau matakan tsaro sosai a ko'ina a daka babban birnin ƙasar jiya Asabar. bayan jan dagar sa'o'i 11 da aka yi da 'yan bindigar nan da suka kashe mutane 20 akasari farar hula 'yan kasashen waje a wani wurin cin abincin zamani eli whistle mutumin nan da ya tsallake rijiya da baya ya rayu bayan azabar nan ta sansanin kashe yahudawa da turawan nazi suka kafa har daga baya ya zama wani shahararren marubuci a duniya kuma maciyin lambar yabo ta zaman lafiya ta nobel ya mutu da shekaru 87 a duniya hukumar tuna yahudawan da aka kashe ta yad vashem holocaust ita ce ta sanar da rasuwarsu jiya asabar to amma ba ta yi wani cikakken bayani ba martani iri-iri sun biyo bayan rahoton fadar shugaban amurka ta white house game da adadin farar hulan da jiragen sama marasa matuƙa suka kashe a pakistan da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya.